eh alaita kaskadama ku durran min warami zalamtu fasul fasali na uku fi madahin nabi sallallahu a cikin yaban annabi sallallahu alaihi wasallama yace zalamtu sunnaka na zalunci sunnar wanda man ahayyu zalama wanda ya rayar da duhu an fahimta yi wanda ya rayar da duhu kenan man kama bil layli bil ibadati kenan ko wanda ya tsaya a cikin dare da ibada shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka nazal sunna shi ila an ishtakatta har zuwa ainihin wato kafafuwan suka kai kara an gane durran na cututtuka min waramin an fahimta a saboda kumbura min waramin saboda min saboda kumbura zalamtu sunnata na zalunci sunnar wanda yi zalama ya rayar da ainihin wato duhu da ibada kenan ila da mahu har sai da kafafuwansu suka kai karan durran cututtuka min waramin na kumbura an fahimta yi yanan yana maganan yanayin sallar da annabi ya ko wannan ma'arufa ce kowa sani ba sai an tsaya ana bayani ba an fahimta yi sai ya ce mai ne kare bin ashahu wa kashin musrafil adami wa shadda annabi ya daure a hashahu kayan cikinsa an gane annabi ya daure min cikinsa min sagabin saboda tsananin yunwa don Allah mai faɗa yake falakata hamal aka ba ku? wa ma a da za ka min fakuraka ba auwi ta amin fiyo min mai masu gaba an gane don haka wa shadda annabi ya daure a hashahu kayan cikinsa min tsagabe saboda yunwa an gane kuwa wa shadda annabi ya daure a hashahu ya daure cikinsa an gane an gane min tsagabe saboda yunwa wa tsawa sannan ya tattaro an fahimta yi kashin wato kwibinsa an san kwibiyar ina ne kwibi gefe nan ko mutarafal adami mai mal'imcin fata ta hatal hijara ta karkashin dutse ana gane kadim da takir kuwa eh wa shadda annabi ya daure a hashahu kayan cikinsa ko a hashahu shine maf'ulun bihi na shadda dan wa fa'iluhu huwa ko min sagabin saboda inwa wa tsawa sannan annabi ya tattaro kashin kwibinsa shine mafulin bihi na dawa dawa kuma ya tsawi shine tattarowa ko an gane yau ma na tsawi sama a katsayi sijilli likutub kama bada ana awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ili wa tsawa annabi ya tattaro wato kashin shine kwibinsa mutarafil adami mai mana in kun fata ko wa idza aradna an nulika qaryatan amarna eh illa qala mutraf illa qala mutraf wa hako to mutraf mutraf shine man imta ko mala'u kenan to mutraf al mai man imtin ainihin wato fata wannan jikin na annabi annabi ya tattaro shi ya zo karkashin bishiya ya kwanta sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ne وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأرى فأرى وراودته تاني ميشي an fahimta yi wara wa Dadku lati huwa fi baitiha an nafsi to wara wa ta neme shi wata ce ta nemi annabi aljubal shummi dutse madaukakiya shine ashummi dutse me madaukakiya amma min zahabin na zinari ta nemi annabi annabci daga kanshi cewa in yana bukata gata za ta kawo kanta amfani da shi fa'araha sai annabi ya nuna mata ayyama shamami wane ne mafi ɗaukaka tsakanin shi da ita an fahimta ya wara wadda ta neme shi Aljibali shimmu. dutse madaukakiya kun ga Aljibali fa'il ne ko wa huwa shimmu shi ne na atun min zahabin nami na ainihin wato zinari an nafsihi daga kai. Fa'araha. sai annabi ya ainihin wato nuna mata ayyama shamami wane ne ainihin wato mafi ɗaukaka tsakanin shi da ita inna darura ta la ta al isami an gane hmm. wa akkada an gane sai ta karfafi daruratuhu lalurar annabi an gane lalura hmm. a aradin bashariya wanda Allah ke jarraba dan adam da su sune daruratu an gani? to wa da sai ta karfafi daruratuhu darurar annabi sai ta karfafi zuhudahu gudun duniyar shi fiha a cikin duniyar ta an fahimta yi a aradul bashariya da suke kama dan adam ciwo rashin lafiya da makamantansu wannan ya zama lalura ko to lalurar ma da take samun annabi a duniya sai ta karfafe shi gurin gudun duniya sallallahu alaihi wasallam shine wa akkadat sai ta karfafi daruratuhu darurar annabi sai ta karfafa zuhudahu gudun duniyar annabi fiha a cikin duniyar sai ce me inna darurata lalle fa ita ainihin wato darura la ta adu ba ta yin shishigi ba ta wuce gona da iri ko don alfaza dida ma ya ce wala ta adu fi dakin fi shay'in tariqata rasmuhu ko ko tariqata rasmihi kada ka wuce gona da iri kada ka tsallaki cikin abin da manzon Allah ya zana to inna darurata lallai ita da lura ko irin waɗannan a aradul bashariya din la ta'ad ba ta yin shishigi alal islami akan mutumin da yake ma'asumi an fahimta yi sai ce mi wa kai da o ila dunya daruratu daruratu man laulahu lam tukhraj ad-dunya min al-adami wa kaifa ta yaya tad'u an fahimta ai za ta yi kira an gani wa kaifa ta yaya tad'u za ta yi kira sai a koma daruratu ne fa'il na tad'u ka wa kaifa ta yaya daruratu tad'u an gani za ta yi kira daruratu lalura wanda laulahu ba dan shi ba ma lam tafarji duniya duniya da ba ta fito ba min al'adami daga rashi to ta yaya wannan kuma za ta kira shi zuwa ga duniya an gane karatun wa kaifa ta yaya ta da'u za ta kira shi an fahimta yi ta da'u da ruratu lalura za ta kira shi ila duniya zuwa ga duniyar man laulahu wanda ba dan shi ba ma lam takharuju duniya da ita kanta duniyar ba ta fito ba min al'adami daga babu da ba a samu duniyar ba an fahimta yi kuma wannan kuma wata magana yake ita da domin su suna da ita kadi ko ma wani irin abu to saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne aka samar da shi ba dan annabi ba da Allah bai samar da shi ba. to wannan maganan kuma tana buƙatar nasi sarihi sahihi ko kuwa yawa to shine Allah ya samu dace wa ta yaya ta da'u daruratu darura za ta yi kira ila duniya zuwa ga duniya wanda mallaulahu ba dan shi ba lam takhruju duniya ko lam tukhruju duniya da ba a fitar da duniya ba min al daga ainihin wato rashi sai ya ce min muhammadu muhammadu shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul kaunaini shugaban kasantattu ne guda biyu kenan duniya da lahira ko su ne alkaun don haka akan ce ma duniya alkaunu akan ce ma lahira alkaunu in an haɗa ka sai a ce kaunaini shugaban kasantattu guda biyu kenan shugaba ne shi duniya a lahira sannan wasu ƙalaini shugaban nauyaya ne guda biyu me kenan aljin wal insu ko sannan wal fariqaini shugaban bangarori ne guda biyu min qurubin na larabawa wa min azumin da kuma ajamawa mutane biyu ne a duniya bangarori biyu ne a duniya yanzu daga larabawa sai wanda ba balarabe ba su kawai aka sani da haka duk wanda ba balarabe ba a duniya a jamuni kowane ya maka barazana ya ce rubutun a jami a duk wannan littattafan bokon da ake karanta a jami ne shi ma wannan ita ce magana ta gaskiya duk rubutun da ba larabci ba ne kowane ya rena ma wayo ya ce rubutun a jami duk rubutun da ba larabci ba a duniya a jami ne kuma duk wanda ba larabci ba a duniya to ba a jami ne sai dai in ya koyi yaren ya iya sai ya zama to yanzu man a bi qaumin huwa an a yi wannan shi ne wanda ita an magana ta gaskiya yin eh, sai ce mai nabiyu na annabin mu al'amiru shi mai umarni ne da abu mai kyau ko sannan annahi sannan mai hana abu mara kyau ne dama Allah ya ce wato ya amuru bil ma'arufi ko wa yanha anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-qaba'ith to nabiyu na shi annabin mu al'amiru mai umarni da abu mai kyau ne sannan annahi mai hana abu mara kyau ne fala ahadu babu wani mutum daga cikin halittu a barra mafi gaskiya sannan akan ci a barra mafi kyau an gane amma nan a barra mafi gaskiya ne babu wani mutum a barra mafi gaskiya fi kaulin a wajen magana la wajen cewa a'a wala na amin ko wajen cewa na amin wa akan manzan Allah ai babu ko akwai babu eh da haka nabiyun al-amir annabin mu al-amir mai umarni ne da abu mai kyau annahi mai hana abu mara kyau fala ahadun babu wani mutum a barra mafi gaskiya an gane fi kaulin wajen magana la wajen cewa a'a wala na'ami ko wajen cewa na'am minhu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan mutum هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المتهمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب شيني masoyan Allah. da haka muka ce tun da al-kulla tana gaba da almahabba ko wasu malamai suka ce da ya fi ne kalman habibu ya amfani da kalman khalilu baitin ba zai kai ba in ya ce huwa khalilul ladhi turja shafa'atuhu baitin ya so ba Ya yayi an fahimta yi da haka huwa habibu shi annabi shine masoyin Allah alladhi turja wanda ake fatan shafa'atuhu samun cetonsa kuma tabbas manzon Allah zai ci sallallahu alaihi wasallama da haka Allah ya samu cikin ceton manzon Allah an gane to huwa habibu shine masoyin Allah alladhi turja wanda ake fatan shafa'atuhu samun cetonsa likulli haulin ga kowane irin tsoro min al-ahwali daga cikin tsorace tsorace ko mun karanto a zuhud ko wa haulul hashri a azama kulli amrin idan shuhada'u tuqafu lil khitabi an gane lil khitabi likulli haulin ga kowane irin tsoro min al-ahwali daga cikin tsorace tsorace mukutahimi mai eh shi ne a fassara ma mutahim din ba ya kake so ka gudun muktahimi shine tsoron da ya wuce ainihin wato al'ada tsoron da ya wuce sanin mutane an gane tsoron da ya wuce al'ada shine muktahimi mhm. da'a ila Allah fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bi hablin ghayri munfasil da'a annabi yayi kira ila Allah zuwa ga Allah an gane fal mustamsikuna bihi masu riko da kiran da annabi da shi mustamsikuna bi hablin sun yi riko da wata irin igiya gaira munfasil wacce ba ta yankewa an fahimta ai munfasimi shine munqati da haka aka ce in fasama yanfasimu in fitaman shine mazzafin da ma'anar in kafa da haka annabi da a'ilallah ya yi kira zuwa ga Allah la'ila nasu ba kan shi ba don Allah ya ce ƙul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma da'a annabi ya yi kira ilallahi zuwa gawa ga Allah fal mustamsikuna masu riƙo bihi da da annabi ya kira da shi zuwa ga Allah mustamsikuna sun yi riko ne bi hablin da wani irin igiya gaira munfasin wanda baya yankewa eh faqan nabiyina faqan nabiyina fi kulli fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karim faqan nabiyina annabi ya fifici annabawa an fahimta ai annabi ya fi wa annabawa an gane fi khalqin a wajen ainihin wato halitta annabi ya fifice su wa fi khuluqin haka a wajen dabi'a ko da haka kalkin halitta khuluqin dabi'a ko an gane walam yudalu ba su kusanci annabi ba su annabawa fi ilmi a wajen ilimi ko kusa da shi babu wanda wala me wala karami hakanan wajen karamci babu wani annabi da ya kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haka faƙan nabiyina annabi ya fifici annabawa fi khalqin a wajen halitta wa fi khuluqin da wajen ɗabi'a walam yudanu ba su kusanto annabi ba ko daga dana yajini ko yudnina alaihinna min jalabibihinna ba su kusanto annabi ba fi ilimi a wajen ilimi wala karamin ko a wajen karamci hmm? وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدين وكلهم دكا سوء النباوة أنغاني ملتسم كو ملتمس ما سنيماني من رسول الله daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me suke neman garfan kamfata min al-bahri daga ainihin wato teku aw rashfal ko ainihin wato tsotso an san tsuntsaye an gani minat diyami daga mamakon ruwa mai yawa dukkan raguwar annaba kenan wane ne ainihin wato bahar din wane ne ainihin wato rashman din wane ne diyami shine Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da haka dukkan su annabawan multamisun masu nema ne min rasulillahi daga Manzan Allah garfan shine kamfata min al-bahari daga teku aw rashfan ko suna neman tsotso min diyami daga ainihin wato mamakon ruwa mai yawa wa waƙifuna masu tsayawa ne ladai a gaba ga annabi inda haddihimu an fahimta yi a inda yi ainihin wato iyakance musu an fahimta yi daga ainihin wato dugon nan na ilimi ko kuma wasalin nan na ainihin wato hikimomi an fahimta a yi wa funa masu tsayawa ne ladai gaba ga annabi inda haddihimu inda shi annabi ya ainihin wato iyakance musu min nuqtatin ilimi daga dugon nan na ilimi nukta ko ya sa ake cewa nukta idan an sa dugo ko au min shakalatil hikami ko kuma ainihin wato a eh ko wasalin nan na mai ainihin wato hikima sai ce mai fa huwa alladhi shine wanda tamma ma'anahu ma'anarsa ta cika fa huwa shine wanda tamma ma'anahu ma'anarsa ta cika ko wa suratuhu kuma shine wanda surarsa ta cika sun mastafahu sannan ya zaɓe shi habiban a matsayin masoyi ko waye ya zaɓe shi bari'un nasani wanda yake ainihin wato kirkiran halitta shine bari'u bari'u ba shi bane mai kirkira annasami kuma shine halitta an ba a manta ba a cikin hukuba mun karanta wannan kalmar ta nasami halitta bari'u kuma fatubu ila mai bari'u kuma kutuba zuwa ga wanda yake kiran halittar ku an fahimta ai an gani an gani fa huwa alladhi shine wanda tamma ma'anahu ma'anarsa ta cika wa suratuhu shine wanda surarsa ta cika sun mastafahu sannan ya zaɓe shi habiban a matsayin masoyi waye ya zaɓe shi na nasami wanda yake kiran halitta eh? munazzahun munazzahun ne wadda shamari kuskure ne منزه عن شريك في محاسنه فهو جوهر الحسن فيه غير منقسم منزه فجوهر الحسن فيه غير منقسم annabi abin tsarkakewa ne ko an sharikin daga abokin tarayya amma amin fi mahasani a cikin kansa babu wani mutum da za a a'a kyansa daidai ne da na amini to ga wata shubaha da annabi yusuf da annabi ya faɗa da bakinsa da ya tafi isra'i da mi'rabi ya haɗu da shi a sama kuma an ba shi rabin kyan duniya da manzan Allah wa ya fi wani kyau to me yasa an ga annabi yusuf mata suke rudiya amma an ga annabi ba rudiya Thank you. Eh? kiwa ya na yusuf bai da kwajin ba kwajin ba ne yasa aka ban shi aka ce ma haga bashara in haza illa malakun kari eh? an fahimta ya eh to shi annabi eh da hmm. eh, gaskiya ne saboda shi Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatin lil alamin an fahimta ayi to saboda haka kaga sai a shiga kuma wani babi ai sai a shiga babin tambihul gafi sai ce me fa jawharul husni wato jauharin kyau shine lubulubu ko fihi a cikin manzan Allah eh ghairu munqasimi ba abin rabawa bane ba abin rabawa bane an fahimta ai da haka munazzafun annabi abin tsarkakewa ne an sharikin daga abokin tarayya fi mahasani a cikin kyansa fa jawharul husni wato lu'ulu'un nan na kyau fihi a cikin annabi gaira man qasmi ba abin rabawa bane eh da amatta da nasara fi nabiyyi wa kun bi ma shi tamal hamfihi wa hataki da'a kabar madda atun nasara da'awar abinda nasara suka faɗa fi mu a cikin annabinsa shine annabi Isa duk wannan da awaka kyale ta wa hukum ka hukunta bi ma ita duk abin da kaga dama madahin a matsayin yabo wannan tamyizi ne ko an fahimta ai fihi a cikin annabi amma wa hataki ne ka ta yaban ka yi da kyau eh wa hataki ka kyautata yaban ka yi wa ka yi da kyau kai biya wannan magana da ya faɗa shi dai ya ce ka yi da kyau da'amar da al'ul nasara ka bar abin da nasara suke da'awa suke faɗa fi na biyu a cikin annabinsu shine annabi isa wa hakun bi ma shi ita ka hukunta duk abin da ka ga dama an gani an fahimta yi fi a cikin yaban annabi wa ni amma kuma ka yi wa ka yi da kin da cewa ya ka hukunta duk abin da shari'a ta hukunta sannan ka yi shi da wa da kyau wannan da gaza da yayi amma a bude a ce duk abin da ka ga dama to wannan kuma ai kaga na a shiga wani babi ko kuwa an fahimta a yi eh wansub ila zati ma shi ta min sharafi wansub ila qadarihi ma shi ta min izami wansub ka jingina ma shi ta duk abin da kaga dama min sharafin na daraja ila yi zuwa ga zatin annabi duk abin da ka ga dama na daraja to ka dingina shi zuwa ga zatin annabi an fahimta yi zai zama to ba ma'auni kenan ko an fahimta yi kun ga ba zai yi ba wansu ka dingina ma shi ita duk abin da ka ga dama min sharafin na daraja in dai baka faɗi irin abin da yahudu ko nasara suka faɗa ba ba mushkila ila yi zuwa ga zakin annabi amma da cewa yi wansu ka jingina abin da shari'a ta ce na daraja akan annabi don kai baka da cewa sai abin da shari'a ta yi ta ce su abdullahi bin rawaha ba suna yin waƙoƙi ba amma ai waƙoƙinsu sai da ta zamanto tana da seti ma'aunin shine qur'ani da sunna baya fita daga wannan an fahimta yi na haka wani ka dingina ma shi ita duk abin da kaga dama ba abin da shari'a ba ta ba da dama to wannan akwai kuskure a cikin min sharadin na daraja ila zatihi zuwa ga zatin annabi haka wansu ka dingina ma shi ita duk abin da kaga dama min izamin na girma ila kadarihi zuwa ga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ai shi ma kanshi annabin Allah ce sun ala shari'atin min al-amri fattabi'a kabita an fahimta ai idan Allah Allah sai ne sanya shari'a ya ce bita wani ba zai aka ga dama a ba ba tare da wancan ma'aunin na shari'a ba an fahimta ai sai ya ce فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه فإن فضل رسول الله للي ففلل من زن الله فا ليس له حد باشي دا إياكا ليس له مي باشي دا إياكا أنغاني ناطق بفمه baki mai yin furici fa yi ƙorabu an huballantana ya bayani akan wannan falalan da haka asalin al'irabu fil luga shine al'ibanatu wa zuhur an fahimta ai an gane an gane bayyana abu ana ce masa me al'ira yin bayani akan abu ana ce masa me al'ira dan haka fa inna fadla rasulillahi lalle falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama laysa lahu hadd ba shi da iyaka Na nadiqun bi fami mai furici da baki fa yuqribu ballanta nayi bayani anhu akan wannan falalar ta manzon Allah eh لو ناسبت قدره آياته إجمل أها يسمه حين يدعى دا حين يدعى دار الرمم لو ناسبت دا أتي تاداتي an gane ayatu mu'jizojin annabi shine fa'il na nasabato to ayatu mu'jizojin annabi launa sabar da a ce ta dace da kadarahu ta dace da darajar manzon Allah ko izaman wajen girma an fahimci gaba kuwa ayatuhu mu'jizojin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama launa sabat da a ce ta dace da kadara huda ta dace da darajar annabi izaman wajen girma to ayyismuhu da sunan annabi ya rayar da an gane ayyismuhu da sunan annabi ya rayar da darussan rama mai kashin da ya rididdige hina yud'a ismuhu lokacin da aka kira sunan manzon Allah an fahimci karatun ba a yana ku sai ba laula sabar an gane muka ce ayatu su ne mu'ujizojin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu'ujizar da yake da ita launa sabar da a ce mu'ujizar ta dace da kaddarahu da girman annabi izaman da ta dace da matsayin annabi izaman wajen girma mu'ujizar annabi da ta dace da girman annabi kenan mu'ujizar annabi ba ta kai girman annabi ba an fahimci karatun yanzu to ayatuhu mu'jizojin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama launa sabat da ta dace da kadarahu darajar annabi izaman wajen girma da a ce mu'ujizar annabi ta kai girman annabin an gane to a haismuhu da sunansa ya rayar da darisar ramami kashin da ya riziddige hina yi da a lokacin da aka kira sunan annabi da da an kira sunan annabi sai wanda ya mutu ya kai ya za ka ce wa gane ba <laughs> zai baka gane ba ciki ma'ana dama mu gane larabtun mu kawai wato a gane larabcin an fahimta a yi laula sabat ayatuhu laula sabat kadarahu tuhu bi zaman ko eh, a su mu na yi da a adar rabar an fahimta a yi yanzu an gane kan karafin da shi ya maka ce dole ne ɗalibai su yi a kori a karanta abin a yi na kadi shi don gaban kana karatu kare ce ai jahili ne sai baka san baka masan san littafin ka tambaye ka a ce maka alburda bai ce ne ce ai akai bai ce dubu alburda kana yin haka ana tambaye ka an san kai kawai tirin kaya ne kai baka san abin da kake yi an gane sai ce min lam yamtahinna bima ta'ayyal uqulu bihi hirsan alaina falam nartab walam nahi lam yantahinna annabi bai jarabce mu ba an gane lam yabtalibna kenan annabi bai jarabce mu ba bima ta ayal uqulu da abinda hankula za su gajiya an gane bihi da wannan abu me yasa bai mana haka ba hirsan saboda kwaɗayin alheri alaina a kanmu na haka falam na mun kuma ba mun shakka ba walam nahimi kuma ba mun kimuwa akan abin da annabi ya zo da shi saboda bai jarrabe mu da abin da hankula ta fi ƙarfi ta fi ƙarfi ba an gane lam yamtahinna annabi bai jarrabe mu ba bima ta ukulu da abinda hankula za ta gajiya bihi da shi hirsan saboda kwaɗayin an alheri alaina a kanmu falam na ba mu yi kokonto ba ko warta ba ƙulubuhun fahun firai bihim ya tarar da duna walam na himi sannan kuma ba mu yi tsari ba an fahimta a yi sai ce mai. a ayyalwara fahimu ma'ana kwaye ta yura lulgurbiyar buɗe biyu gare mun fahimi a ayyalwara an gane fahimu ma'ana ku fahimtar ma'ayan annabi an gane a ayyalwara su ya gaji yadda talakai a fahimci ma'anar annabi to wannan ku ya gaji yadda talakan duniya an fahimta yi a a fi dai annabi an gane ya za ka ce ba za a gane addini ba yadda busairi ya faɗa mu gurme mai kayan sani a ayyana wara an gane ya gajiyar da talikai me ya gajiyar da talikai fahimu ma'ana ku fahimtar ma'ana annabi an fahimta yi fahimtar ma'ana annabi wannan ya gaje da talikai falaisa yura bai kasance ba ana ganin annabi an gane hmm. fihi a cikinsa gaira fahimi shi annabi ba mai kumbura ba ne Ne kenan ko ko ka ce gaira fahimi shi annabi ba mai ainihin wato yankewa ba ne lilkurbi ga wanda ke kusa walbu'udi da kuma wanda ke nesa an fahimta yi an gane a ayyalwara ya gaji yadda talikai fahimu ma'ana ku fahimtar ma'anan annabi falaisa yura bai kasance ana ganin annabi ba fi a cikinsa gaira fahimi muka ba mai kumbura bane shi annabi ko sannan ba mai yankewa bane lil qurbi ga wanda ke kusa wal bu'd ko wanda ke nesa ya yake ya muje ko ba shi kake ne ashamsu ashamsu tazharu lil aynaini min bu'din to ga tasbihi nan zai shi ganin annabi kashamsu kamar rana ne ba ta zaharu da take bayyana lil aine ga idanu guda biyu mun bu'udin daga nesa rana idan ka kalle ta daga nesa mai zai faru sai ta bayyana ta ƴar karama ko kuwa in ka kalle ta daga nesa sai ka ga kaman karama sai ko amma wa takkil tarfa sannan tana cika gani tana cika ido min amamin idan a kusa ne to yadda ka san rana daga nesa za ka ganta ƴar karama in ka je ta cika maka ido to haka ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da haka kashyamsu kamar rana ne ko ta zaharu da take bayyana lil daga idanu guda biyu min buɗin daga nesa an gane sagiratan ƴan ƙarama wata kilit tsarfa ko tanda yake cewa muhurti ina mukuni iru usihim la yartaddu ilaihim wa afidatuhum at-tarfu shine gani na ido an fahimta yi tanda yake cewa sabauta ila dunya alfaza biko wa zulubbi la yazbu wa garraka minha silmu batinuha

qawmun niyamun tasallau anhu bil hulumi wa kaifa ta yaya yudriku an gane za ka riska qawmun niyamun mutane masu bacci shine fa'i eh qawmun niyamun wa kaifa ta qawmun niyamun mutane masu bacci yudriku za su riski an fahimta yi hakikatahu hakikanin annabi fi duniya a wannan duniyar mutane masu bacci ta yaya za su riske hakikanin annaba a duniyar nan wanda ta sallau sun ba daga sun zari an daga shi annabin nan bil ta hanyar mafarki in ka kwanta mafarki ko ganin annabi ba ka yi mafarki to wanda in ya kwanta ko haɗuwa da annabin ba ya a mafarki ta yaya zai riske hakikanin annaba a wannan duniya <laughs> an gane kan karatun fa shine wa kaifa ta yaya qaumun niyamun mutane masu bacci sallau wanda suka zari anhu daga shi annabin bil hulmi ta hanyar ba ma su haduwa da shi a mafarki yudriku zai riski hakikatahu hakikanin annabin nan fi duniya a wannan duniyar zai yi ba zai yi ba sai ya ce mai kama balagul ilmu fihi annahu sharu wa annahu khairu khalqi llahi kullihim to sai alfas sai ya ce to fa balagwale ilmi ƙarshen ilimi fa an tattauna an tattake guri an ji an dawo ƙarshen fa ilimi fa fihi a cikin al'amarin annabi duk da wannan matsayin da ka ji muna ta faɗa na shi kar ka ɗauka Allah ne ko yana da dangantaka da Allah ko kanin Allah ko wan Allah fa mablagul ilmi fihi ƙarshen ilimi akan annabi annabu bashar annabi mutum ne in mutum ka ja ƙur'ani ne ta ba sai ka ja mai gusuri in bai yadda da qur'ani ba zai da busairi abinda busairi ya faɗa ke amma bulagul ilmi fi annabu Bashar. karshen ilimi akan annabi mutum kun san fa an yi lokacin da baka ce wa annabi mutum ne fa ka rage mai daraja sai a ce eh? a yanzu ko sai a ce la ilaha illa sai a dauka gaba an gane in ka ga dama ma kana da lambar mashin ko mota sai ka rubuta wannan rahoton a ba ka dinga yawo da shi a garin nan talba sunna ne fa mablagu ilmi fihi annahu bashar wa annahu khairu khalqillahi kulli an gane sai ka dawo kasa sai ka rubuta kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya sai zai sami a to ka man zallazi yanju minan nasi salima eh walastu binajin ba ka almami ya faɗa ba min maƙalati ta'in wala kuntu fi garin ala jabalin wa'ari yace walastu binajin ban kasance zan tsira ba min ta ta'in daga maganar nan ne suka akwai wanda zai tsira wala kuntu fi garin ko da na kasance a cikin kogo ala jabalin wa'ar akan dutse mai wahalan hawa kuwa ka bar cikin garin nan ka je wani guri ka samu gurin da yake ma watakila sai da tsani za a hau in ka hau to baka tsira daga maganar mutane ba kuma man zalla biyan juminin nasu salima waye zai kubuta daga mutane salim alim babu sai ce mai jamuji wa annahu khairu khalqin lahi amma shine mafi halittan Allah kullihimi ga baki dayan su an fahimta ai kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihi wa kullu ayin dukkan ayoyi jam'u aya an gane wa kullu ayin dukkan ayoyi a tarrusul kiram wanda manzanni masu karanti suka zo da ita biha da ita kenan ko fa inna mattasalat kawai ayoyin ta sadu bihim da su annabawan ne min nurihi daga hasken manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an fahimta ai wa kullu ayin dukkan ayoyi a tarrusul kiram wanda manzanni masu karanci suka zo biha da ita wannan aya din to fa inna mattasalat kawai ta sadu ne bihim da su annabawan min nurihi daga hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka annabi Musa ya samu hasken sa ne daga hasken annabi an gane annabi Isa haka dukkan wani annabi da ya zo da aya in ji gusairi yace to ya same ta ne daga hasken annabi ko kuwa aka yi faɗa yawa wannan dalilin ne kuma sai an binciko eh wajen mun san Allah ya ce wa ma kana li rasulin an yi atiya bi ayati illa bi idnillah bai yiwa ga wani annabi ya zo da aya daga gurin Allah sai da izinin wa sai da izinin Allah wa'annan annabawan ma sun raye a duniya a lokacin da annabin wasu daga cikin annabawa ne bi ma san su ba wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulun man lam alayka to wanda ma bai san su ba ta ina za a ce kuma mu'ujizar da suka samu daga hasken shi ne an fahimta ai za mu ji innahu shamsu fadlu wa mukawaki buha wa mukawaki buha ai eh? yuzharna anwar halin nas dunani fa innahu shi annabi sallallahu alaihi wa sallam fadlu shamsin shine falala wato shine rana ta falala shine rana ta me ta falala fa innahu shamsu fadli shi annabi shine rana ta falala hum su sauran annabawa kawaki ba su ne tauraron na gobe duk sanda rana ta fito ba za a ga tauraro ba ko an fahimta yi da rana in gari ya waye akai su akwai su suna nan tauraron amma hasken rana ne sa ba a ganin su to fa innahu shamsu fadli shi annabi shine rana ta falala hum su ragowar annabawa su ne mai kawaki buha su ne taurarinta sai ce min yuzhirna suna bayyanar da anwaraha hasacensu fi zulami a cikin duhulin nasu ga mutane an fahimta yi amma duk da haka tauraro ba tana haskenta yana bayyana ba to duk da annabi shine falala rana ta falala su ne taurarin kasancewarsa taurari annabi bai hana su bayyana haskensu ba shine yuzhirna anwaraha suna bayyanar da hasakensu fi zulami a cikin duhulin nasu ga mutane tunda Allah ai ya faɗa ya ce wa alamat ko wa bin najmi me kum ya tabu an fahimta yi in gari ya riga ya waye ne to ba kuma wani abu da zai tasiri na sai a saman sewa sai rana amma idan dare yayi sai tauraro ya fito ko to yanzu duniya ga baki ɗayanta ta ɓangaren annaka yadda kasar rana ce ta fito babu kuma wani tauraro da zai tsara fitowa a ganshi an gane sanda su annabawan suke ɓalla suna matsayin taurari ne sun bayyana da haskensu ga mutane ko annabi shine ranar da ya bayyana daga nan babu kuma wani taurari da zai kara fitowa sai ya ce me akalin bi karki nabiyin zanahu kulubul bil husni mustamilun bil bishir muttasim akarin bi khalqi nabiyin an gane wannan mun ce fi'il amrin ne ta'ajjub an gane an gane fi'il madin ne ko للتأدب za a ala الأمر أكرم بخلق نبي كنما ما kenan ma نبي bi khalqi nabi me kai girman dabi'un wannan annabi an fahimta ne me kai mamakin girman dabi'un wannan annabi wanda ɗabi'a mai kyau ya kawace wannan annabi me kai girman shi an fahimta ne akrim bi nabi me kai girman ɗabi'un wannan hu khuluqun ko a me kai girman halittar wannan addabin ku an fahimta ai me kai girman halittar wannan annabin ko tunda mun ce na barko halitta ko na biyun ɗabi'a ko ya naga tana zuciya ne wannan abu ai mala abairu indin ba zai da mutane ba to a karin me ya kai girman bi khalqi nabiyin wato halittar wannan annabin wanda zanahu khulqun wanda dabi'a mai kyau ya kawace shi bil husn mushtamilun an gane kenan mushtamilun bil husn annabi ya tattaro kyau ko daga ishtamala yashtamilu ishtimalan ko shine ishtama'a haka mushtamilun shine annabi ya tattaro kyau kenan sannan mutasmin muttasimin sannan annabi ya siffantu bil bishri da kuma mai murmushi ko da aka ci ya tattaro kyau to kuma karka dauka ɗauka ya kuma daura fuskar su yake a basa wata walla a'a ba haka yake ba bayan ga kuma ya tattaro ainihin wato kyau sannan muttasimin annabi ya siffantu bil bishi da kuma ainihin wato murmushi ina fata an ga gane to ga wani tashbihi ne zai كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والزهر في من شيء النبي كالزهر كمان فلاوة يعني في ترف وجن نهما أم فهمت أي كالزهر كمان فلاوة يعني في ترف أوجن مي نهما إن تم كرنت أبايكو وشد من سقب أعشاه وطواكو أم فهمت أي تحت الحجارة كاشم من مترف الأدم هو to ka zahari kaman fulawa ne fi tarafin a wajen ni'ima ko illa qala mutrafuha ko wal badri shi annabi kaman wata ne fi sharafin wajen daukaka wajen ainihin wato daukaka an fahimta yi annabi kaman fulawa ne wajen kyau ko wajen ni'ima sannan kaman wata ne wajen daukaka ko sannan wal bahari annabi kaman teku ne fi karamin a wajen kyauta waddahari kuma annaba kaman zamani ne fi himamin a wajen yamma ana ganewa eh eh ina ga mutane ne kaman fara Yau yawa gara kunna wuta mai hasi yawa waye tashi eh bankokin nan a rage su malam za su sa bacci bankokin nan ko ka kashe su duk kamar wayancan na saman can guda ta ka zahari shi annaba kamar fulawa ne an san fulawa ne ba fulawa da ake yin abinci ne ta ba an gane kure an gane ka zahari annaba kamar fulawa ne wajen kyau fi tarafin a wajen ni'ima walbadari annabi kamar wata ne fi sharafin a wajen ɗaukaka walbahari annabi kamar teku ne fi karamin a wajen kyauta waddari annaba kaman zamani ne fi himamin a wajen himma sai ya ce me annahu wa hawa farqin min jalalatihi fi akthari hina talqahu wa fi hashim ka annahu kai ka ce annabi wa huwa fardun shi makadaici ne min jalalatihi a wajen haibarsa da kwarjininsa an fahimta yi haiba dama ai shine kwarjini ko an gane to ka annahu kai ka ce annabi wa huwa fardun wato shi makadaici ne min jalalatihi a wajen kwarjininsa wajen kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi makadaici ne sannan me sannan fi askarin a cikin ainihin wato sojojin yaƙi fi na talqahu a lokacin da zaka ka haɗu da shi wa fi hashami hakanan a cikin jama'a masu hidima an fahimta a yi ka annahu kai ka ce shi annabi wa huwa fardun shi makaɗaici ne min jalalati wannan ma ba sai an ta ba za a ta wannan ma ya kasa abu wa'annan guda uku a a malam abai ga shi kana gani har da har dau eh? me wa'annan a to a kaje sama na wannan wannan tun da kaga tana gudu da takarda alquran bacci za ka samu kai eh Da to dama dama ina ganin wannan tattake ba rawa da kanta eh me ka annahu ka kace shi annabi wa fardun shi makaɗaici ne min jalalati a cikin kwarjinin safi askarin a cikin wato rundina ta soda hina talqahu a lokacin da zaka haɗu da shi haka nan wa fi hashami a cikin jama'a masu hidima kai ka ta shi makaɗaici ne eh ma'anna wal lu'lu'ul makanun fi sadatu min ma'adani min ma'adanai mantakin min ka annahu kai ka ce shi annabi lu'ulu lu'ulu ne ko ba shi da wata fassara sai lu'ulu to a bashi haka lu'ulu ka annahu kai ka ce shi annabi lu'ulu damun ne al-maknun wanda yake boyayye sanda Allah ya faɗa yake cewa min wa hurun in ko ka amsalin me lu'ulu'il maknun kamar lu'ulu'u ne damun ne wanda aka ɓoye shi ko fi sanadin a cikin ko fi sanadin a cikin kwasfanta an san kwasfuwa ne eh kwasfu ba san kwasfu ba to gyada kwanso ne ko? to ba kwaso a wannan a hausar kano ne mu kwasko muka sani amma ku kwanso ko? to shi kenan a wata hausan kwasu a hausan kano kansu to a bashi haka an san kwasu ai shi ne tsawon abu ko inda kamar gyada ai tana da bawon da yake rube ta ku? idan an buɗe ta za ka rage ɗaddaɓan bawon da ku? to ka annama kai ka ce shi lu'ulu'ul maknun wato lu'ulu'u ne wanda aka ɓoye shi fi sanadin a cikin kwansansa min ma'adanai na ma'adanin nan ku? mantikin na ainihin wato furici mu mubtasimi da kuma murmushi minhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane sai ya ce me la tuba ya ajilu turba turba dan mu a ajimuhu latsi ba babu wani turare a duniya ti na ga jinsi babu wani irin turare a duniya ya adilu turban wanda ya jeri da turba da damba ya tattaro a azumahu kasusuwan manzan Allah sallallahu alaihi sallama ko akwai ya faɗa ya ce babu na haka latsi ba babu wani turare ya adilu wanda yake yin daidai da turban turbayin da damma ya tattaro a azumahu kasusuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tuba aljanna ta tabbata limuntashitin ga wanda zai tsage ƙasa ta fito an fahimta ai limuntashikin annabi ya ce ana awwalu man tashakku al-anhu al ko ni ne farkon wanda zan fara ƙasa za ta tsagi in fita sannan shi kowa ya fara fitowa an gane to tsuba aljanna ta tabbata limun tashikin ga wanda kasa za ta tsagi ya fara fitowa wa multasimi da kuma wanda yake sumbata minhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an fahimta yi la tiba babu wani turare ya adilu wanda ya daidai da turban turbayin da don mai tattaro a azumahu kasusuwan manzan Allah ko ba aljanna ta tabbata shikin ga wanda ya ainihin zai tsage ƙasa ta fito wa multasimi da kuma wanda yake ai sumbanta minhu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce me alfasul rabi fi mawlidihi sallallahu alaihi wasallam alfasul rabi fasali na hudu fi mawlidihi a cikin ba fa mawlidi ba a'a a cikin haihuwar manzan Allah eh? Allah ko ta yi a ai suna rubuta maulidihi sallallahu alaihi wasallam amma ba irin wannan maulidin suke magana an fahimta yi an tsibu kunsirihi ya tsiba mubtadi'in min wa mubtadi'in an gani mauliduhu mahaifar annabi mauliduhu mahaifar mai annabi da aka maulid zai iya ɗaukar wajen da aka haihuwa ismu makan ko sannan zai daukan maulid zamanin da aka haihuwa an fahimta yi sannan maulid zai iya ɗaukar ita kanta haihuwa eh maulid zamanin da aka haihuwa haihuwar ko maulid wajen da aka haihuwa haihuwar ko maulid ita kanta haihuwar an gane sai zaman to mazdar mimi kaman wa'ada ya idu mai mazalinsa. a'a a'a eh? wa'adan afa tsala alaikum al'ahadu an an yi hilla alaikum gadabin mazabikun fa'aka laftun mau'idi yanzu wancan mau'idi mazarun ne mimi ƙala mau'idukun yau mazina wa an yi nasu duha an fahimta amma ci wanda ya yi wa'adan hasanan kun ga wa'adan ya idu wa'adan shine masdar na wa'ada mawqit kuma masdarun ne mimi shi kuma masdarun mimi zai iya zama ismu makanin ko ismu zamanin an fahimta yi ko ya zamanto ainihin wato masdarun mimi shine gurin da aka yi abu da haka maulidu mahaifar annabi a bana ya bayyanar da an ɗibi unsuri a kan tsarkin nan na asalin annabi an gane kuwa a bana mauliduhu mahaifar annabi a Bana, ya bayyana da an gani an ɗibu ƙunsuri a kan tsarkin nan na asalin manzan Allah sallallahu sallama ya daɗin an gani ya ɗiba mutadin ya mai matsarkin fara wa muktatimi da kuma mai matsarkin wajen cikawa minhu daga manzan Allah sallallahu sallama kenan wajen da annabi ya fara da shi yana da tsarki ko wajen da ya cika da shi kuma yana da ina ya fara ina ya tsari madina an bayan tsari na ka wani ba zai zo ya ce wai da ka tafi karatu iraki ba da ka tafi karatu madina wai gara ka tafi karatu iraki ƙarya yake yi ko tsarkin gurin ya sabi lalaji garan tafi karatu ya ɗiba muktatimin ya mai matsarkin farawa wa muktasimi da kuma mai matsarkin cikawa minhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mi yau mun tafarraka fi da kurusa annahu abin zurubi hululul uswal mutane yawmun wani ne wanda aka haifi annabi tafarrasa fi bil kurus wanda farisawa suka yi farisawa suka ne tafarrasa fi bil kurus wanda farisawa an gane shi muke da me firasa ka haka su abu kaza rike zama kaza kuma ya zama shi yasa hunaka farko? akwai bambanci tsakanin sanin gaibu da kuma firasa da haka don mutumin da yake da imani da alaka da Allah mai kyau sai Allah ya hore masa hasashe ya ce abu kaza da kaza in an yi abu zai iya zama kaza kuma kaga ya zama hasashe ne ba gaibu ba ne an gane sai ya ce mai mun wuni ne ta sarrafa fihil kursu wanda farisawa suka yi hasashen annahu cewa lallai su dinnan fa kad unziru an musu gargadi bi hulul buqsi da saukarwa tsanani wal niqami da kuma azaba inna min al mujrimuna muntakimuna to an niqam shine ainihin wato azaba an fahimta ayi yawmun wuni tafarrasa fihi al fursu wanda farisawa suka yi hasashi a cikinsa annahu cewa lallai su dinnan fa ad unziru an musu gargadi bi ululul buksi da saukan tsanani wani niqami da kuma azaba eh wa ba ta iwanu kisra wa hawa musabiun ka shamli ashabi kisra gaira mutaimin wa ba ta wani kisra fada kisra ya kwana akan sai ba ta yabe ci ko baitan wa bayatan Shi ne mai, amma sun ce ba amfani da ba ta sai da daddare yasa Allah ya ce walladine yabituna li rabbihim sujadan ba وقيامة وبات Ba da بعد سرد كسرى kwana wahawa. alhali fadan mun sadi un yana mai kakkarewa yana mai tsatsagewa an fahimta ai daga in sada a yan sadi'u in mun sada un. da haka mai kakkarewa sai ce ka shamli ashabu kisra kamar jama'ar ma'abuta kisra gaira multa'imi ba masu haduwa bane su ba za su iya haduwa ba ka gane kuma labu ibrahim eh? wa ba ta da kisra fadan kisra ya kwana a ranar da aka haifi annabi kenan wawa alhalin fadan a wannan ranar sadimu yana mai tsatsagewa yana mai kakkarewa ka shamli ashabi kisra kamar jama'an ma'abuta kisra an gane gaira multa'imi ba mutane bane da suke hada a wannan lokacin ita kanta fadar ta tarwace sai ce mai wannan ruka mai datul amfati min asati alaihi wannan haru sahil aini mai sadami wannan ita ko wuta khamidatul amfasi tana mai hutaccen numfashi an gane khamidatul amfasi tana mai hutaccen mai numfashi an gane idan an ce numfashin wuta ya mutu mai kenan eh wutar ta mutu cin wuta shine numfashinta ko mutuwarta ta daina wa ta dena numfashi to ranar da aka haifu manzon Allah sai zaman na naru ita kanta wuta khamidatul amfashi, sai ta mutu sai ta zama to mai hutaccen numfashi a ranar an fahimta yi to kaga wannan yana buƙatar nasi da dalili sai ce mai min asafin saboda bakin cikin haihuwar haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai can da yace falamma raja'a Musa ila qaumihi gadbana mi asifa da asifa ya asifu asafan idza hazina hazanan shadidan idza hazina huzunan shadidan in yi bakin ciki bakin ciki mai tsanani sai a fi asifa ya asafu asafan shadidan inna ma ashku basi wa huzuni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu sai ce mu alaihi akan annabi wan naru e korama kuma sai zaman to sahil aini tana mai kafaffan ido an gane min sadamin saboda ainihin wato bakin ciki shi ma ko min sadamin saboda ainihin wato nadama akan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an fahimta yi an gane to kaga a ce an haifi annabi ran da aka haife shi a matsayin rahama ruwan da mutane suke sha ma ya kabe an shiga bala'i ko ba shiga ba an shiga bala'i wannan yana buƙatar yan uwa su taimaka mana da ta hakiki a je a nemo hadisan nan a ga ingancin su ko rashin wa ko rashin inganci amma haka za ka yi ta ji ana ta karanta su a gurin moliki ko ba haka ake ba wannaru wuta khamilatul anfasi tana mai hutaccen numfashi min asafin saboda bakin ciki alaihi akan haihuwar annabi wannaru korama kuma sahil aini tana mai kafaffen ido an gane min min sadamin saboda ainihin wato bakin ciki na da dama ta wata an gadar duhairatuha wa rudda waliduha bil ghizhi nazami wa sa'a sai muna nawa sawatan kabilan sawa Mai ya muna na mata shine an gada Shi ne yan kananan tekunan ta san kari da aka baharun ba teku ba to baharu shi shine mai buhairu an gane buhairu shine tasgiri na Baharu. to a? tunda an haifi annabi ƙorama ta kafe ku to a? kafe ƙoraman sai a sai ya muna na wasa wata kabilin tsawa an fahimta a yi ne an gadat buhairatuha ɗan ƙananan tekunan da sun ƙari wa gidan uku? an gane gabe ya gidu an gane idami idan ruwa ya kafe shi yasa Allah sai ya ce wa gidan ma'u wa qudiya al-amru wattawat ala judi ruwa ya kafe to wasa sai ya muna na wasa wata kabilar sawata an gadat buhairatuha ɗan ƙananan tafkunan ta sun yi mai sun ƙabe an fahimta a yi malam sadiq ku mai baccin nan ƙon bi izini lai. an gane wasa'a sai ya nawa, an gane sawata kabilan nan na sawata an gane muhairatu ha shine kananan tankunan ta sun yi mai sun kafe warudda sai aka mayar da waridu ha mai gangara mata wa in minkum illa min waliduha warudda sai aka mai da waliduha mai gangara mata bilgaizi tare da bakin ciki ko an gane bilgaizi tare da mai bakin ciki na nazami a lokacin kishi mutumin da ya gangara yana so zai sha ruwa saboda mai kishi in ya gangara sai ya dawo ba zai samu ruwan ba sai dai bakin ciki ko da aka zami an gane kishi kenan ku zama uke nan ko can da yake cewa inda laka Allah ta ju'a fiha wa annaka la tasma'u to a azzamu shine kishi ku? to hina sami a lokacin kishi sai ce me ka anna bin nar ma bil ma'i min balal uzunan wa bil ma'i ma bil nar min balal ka anna ma bil abin da ke tare da ruwa min balalin na damshi an fahimta yau shine na sanyi ko ma bil ma'i abinda ke tare da ruwa min balalin na sanyi da damshi ka annabin nari kai ka ce wannan abin shi ke da wuta aka si kenan an gane kuwa ruwa me yake da shi sanyi da damshi ko to ne ma bil ma'i abinda ke tare da ruwa min balalin na sanyi da damshi ka annabin nari kai ka ce ne ke tare da wuta yanzu an gane akkasawa kenan ruwa da yake da sanyi an gane da damshi to sai ruwan ya koma wuta duk saboda haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ma bil abin abinda ke tare da ruwa min balalin na sanyi da damshi ko ka annabin da kai kafi shi yake tare da wuta sannan me saboda bakin ciki akan haihuwar annabi Eh, sannan babin nari abinda ke tare da wuta an gane min daramin na ainihin wato kunnuwa wabil ma'i kai kace kuma shi ke tare da ruwa aka fi an gane kuwa kenan wuta ta koma ruwa ruwa ya komawa baka yadda ba inna la'ala kulli shayin eh? tunda dai ka ga abin da ya faɗa ai ka bar shi yan na fassara muke a ko ranar da za ta zo za mu san rana ce kawai ta nakadin cika bai tukan da ke abin da ya saba ma asida mu ɗauko shi sai bayan ɗaya mai nakadin tana nan so muke a rike fassara ne kuma don yanka yanzu ka fahimci ka annama bil ma'i ka annama bin nari ko ka annabin nari ma bil ma'i min balalin ko sannan husnan wa bil ma'i ma bin nari min darami an fahimta yi da haka akan ce darama idan mutum ya kunna wuta sai a ce darama da haka ma bil ma'i ko ma bin nari abin da ke tare da wuta min darabin na kunnuwa wabil ma kai ka ta shi yake tare da ruwa a wannan rana da haka sai aka samu akid duk da haihuwar annabi kar ka manta ana bayani ne akan maulidi haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka manta sai ya ce ne wal jinnu ita kuma والحق يظهر من معنى ومن كرم والجن إتكما الجنو أو da aka maganar da kake yi ana jin mai ana jin maganan ba a ganin mai ita ake cewa alhaji daga nan aka samu alhatibu ba mai waya ba ana ce waya hatimu ko kuwa inda wani lokaci ai magana ko za ka dinga ji ba ka ganin mai magana ko ana ganin shi eh yanzu wani zai iya tashi ya tsaya can gurin yana salula muna jin yana magana da wani amma ba ma ganin wanda yake magana da ko kuwa shi yasa aka ce ma waya alhatif da haka wal jinnu aljanu hatibu tana koyayyin magana an gane wanda ba a wal anwaru ita kuma haka ce haka ce ya eh, haka ce don mu haske nurin ba haske ba kenan ah. to al'anwaru ah. ba ya jirgin sai ke da hausa to haka ce an gane eh, saɓe a tun tana mai ainihin wato ɗaukakowa a wannan ranar saɓe a tun eh? Wani haƙƙu gaskiya kuma ya zaharu yana ainihin wato bayyana min ma'adan daga lafuzza da ake yi wa min kalami da kuma maganganun da ake yi an fahimta yi an gane kuwa waljinnu aljanu ta atibu tana magana koyoyu a wannan ranar wal anwaru hasake kuwa atu tana mai daukakowa wal haqqu gaskiya kuma zaharu yana bayyana min ma'ana na lafuzza wa min kalmi da kuma ainihin wato zantuttuka eh أمو su فإعلان sun makance a wannan rana, saboda haihuwar annabi mu kuma sun kurunci saboda haihuwar manzan Allah sun mun bukumin umuyin kenan ko ko sun mun bukumin umuyin an fahimta yi an gane afa man ya alamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa matsalil fariƙai ne kal'a'asammi kal'a'ama wal'asammi walbasiri wasami to al'asammu shi ne kurma al'a'ama shi ne makawahu to ammu sun makanci wasammu sun kurinci fa'ilanul basha'iri ka ga bayyanar da bisharori an fahimta ai lamtus ma ba a jiyar da su ba Walƙiyar nan na gargaɗi kuma lamtu shami ba sa kallanta ko wa barikatul anzari walƙiyar nan na ainihin wato gargaɗi lamtu sami ba a cikin yardarsu take ba an fahimta yi lamtu shami ba sa kallanta wa barikatul anzari walƙiyar nan na gargaɗi lamtu shami ba sa ainihin wato kallanta da haka an mu sun makance wasan san mu sun kurinci fa'ilanul bashairi wato bayyanar da bisharori a wannan rana na cewa an haifi wata annabi lam tusma ba a jiyar da su ba wa bariqatul anzari walƙiyan nan kuma na gargaɗe ba walƙiya na hakika ba lam tushami ba sa kallo eh? min ba'd ma akbar al-aqwam kahin min ba'd ma akbar al-annabi eh? lahum al-muwajjalan yaqulu min ba'adi bayan ma akhbar al-qauma kabinuhu bayan bokan ya ba mutanen labari bayan bokan mutanen ya ba su labari an gane min ba'adi bayan ma akhbara ya ba da labari waye ya ba da labari kahinuhum shine wa bokan su waye ba labari al-aqwama mutanen an gane a karatun da muka yi na nahu dazu yanzu kenan min ba'ari ma fara bayan ya bada labari mutum baya waye bada labari eh kahinuhum kahinu shine wa fa'ilun marfu'un naka kahinu fa'ilun marfu'un waye ba labari mutane al aqwam ya zama shine me maqulun bi ina fata an fahimta min ba'ari ma akbar al-qauma bayan wato ya ba mutanen labarin shine kahinuhum bokansu ya ba su labarin mai bi an na dina humul muwajju cewa fa lallai fa addinin sa karkatacce ko kalilan ya kuja walam ya ji allahu iwata an fahimta yi min ba arima bi an na dina humul muwajju lallai addinin karkata karkatacce lam ya kuni wannan addinin naku ba zai tsewa bokan sai ba su labari ya ce to tunda ba aka riga aka haifi mutumin nan to wannan addinin kuma ya samu matsala fiye da hali sai ya ce mi wa ba da min shuhudin da bayan su kafare a wannan lokacin ma ayanu bayan abin da suka gani fil ufki a cikin sassanin sama mai shuhubin na tauraro ko an gane shi ne mai tauraro an gane akwai da aka amince shuhu wala kada zayyana sama a duniya بمصابيها وجعلناها رجوما للشائعين an gane wa ba'ada bayan ma ayanu abin da suka gani fil ufki a cikin sasannin sama min shubin na taurari an gane ita taurarin mai munkaddatun tana mai silmayewa an san silmayewa yi mai silmayewa tana mai fatowa yawa wabka ya dace da mafil arzi abin da ke cikin ƙasa min sanamin na wa gumaka babokan ya ba su labari ga ce addinin su zai kai to da ya ba da labari bayan abin da suka gani a cikin sasannin sama an gane na taurari tana faduwa sun ga tauraro yana faduwa daga sama to alama ne cewa sama an samu duniya ta samu canji kenan sannan abin da tauraro yana faduwa daga sama sai ya zama tuwaf kama fil arzi ya dace da abin da ke faruwa a cikin ƙasa min tsanani na karewa gumaka kuwa a ƙasa gunki na karewa sannan duk aljanin da ya hau sama wajen ƙoƙarin ya sato maganan Allah tauraru tana nan tana jiran shi ta shi an fahimta ai an gane kuwa shine eh, wa ba'a da bayan ma'ayinu sun ga fil a cikin sasannin sama min shobe na tauraro mun tana mai silmayowa wafka ya yi daidai da mafil arzi abin da ke cikin ƙasa min sanamin na karewar gumaka hatta gada an tsari wahayi mun azini mina shayaɗi ne ya ƙafu fitira mun hatta gada har sai da ya kasance ko nan gada ba da ma'anin yawaye gari ba da ma'anin tsara an gani an gane hatta gada har sai da ya kasance an gani. an tsari ta hanyar wahayi hatta gada an tsari ilwahayu ko na ku kisra ne ko don ma eh? wahayi na ka don ma ne duwari da kyau eh, kisra ne hatta gada har sai da ya kasance an tsari ilwahayu ta ɓangaren ta hanyar wahayi munhazimun yana mai karyewa eh mana shiyaɗi ne daga cikin shiyaɗanu ya kafu yana bibiyan isra munhazimi wato bayan wanda yake ainihin wato rushewa an fahimta ai hatta gada har sai da ya kasance an tsariƙil wahayi ta hanyar wahayi munhazimun yana mai karyewa yana bibiyar isra munhajimi wato gurbin bayan nan na ainihin wato mai karewa mini shiyaɗi ne daga cikin shaidanu an fahimta a yi harabar au askarin bin hasa min rahati min rahati hurumi ka annahum kai kace su kafare a wannan lokacin da aka haifi annabi abu tsalu jarumai ne na abrahatin abraha jaruman da suka zo za su rotsa faɗin ka ba an fahimta yi ka annahum kai ka ce su abu tsalu abrahatin jarumai ne na abraha ko amma a wajen mi haraban wajen gudu da haka haraban din shine tamyizi su wanda suka zo za su rusa ɗakin kaba da Allah ya ɗauki mataki daga baya ba guduwa suka so su yi ba to kafirai a zamanin da aka haifi annabi ka annahum kai ka su a tsalu abraha ta, wato jarumai ne sadaukai ne na abraha wanda suka zo za su rusa ɗakin ka'aba harabar saboda gudu au askarin kai ka sojoji ne an gane rumi wanda aka jefe su bil asa da tsakuwa min ra'atihi daga tafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane kuwa an gane au askarin kai ka sojoji ne rumi da aka jefe su bil hasa da tsakuwa min rahatihi daga tafin hannun manzan Allah asali rumiya ne an gane rumiya biha to saboda shi'ir sai aka ce rumi sai aka hazzafa ya tunda ya gina baitin nasa mimiya ce tun daga farko har ƙarshe shi yasa wasu malamai suka ce da busairi ya gama wannan aka ce masa bai kamata a ce bu manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama da baitin da yake karewa da kisra kuma kisra kullun dama ai abin da yake kasa ne shine kisra ko <clears throat> ya kamata a ce da zai yabi annabi yayi amfani da harafin da yake sama ne ba karfa ba <clears throat> shine da ya gama sai rubuta hamziya kaifa tarqari iyakal anbiya'u ya sama'u ma ta walata sama'u eh sai ce me نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أعداء المتكئ نبذا يا إذيبا به da wannan tafin nasa an gane ba da tasbihi bayan tasbihi bai bas ni da suke a cikin cikin hannun haku an san abin da ya faru ai a yakin hunaini ko da annabi ya dibi tsakuwa ko ya jifa wa ma ramaita iza ramaita walakin nan to san da ya dibi tsakuwa annabi za ya yi jifa bihi da wannan ainihin wato tsakuwa ɗin ba da tasbihi bayan tasbihi bi batnihi ma da tsakuwa ce a tafin cikin hannun annabi nabzal musabbi irin tasbihin nan irin jifan nan na mai tasbihi nabzal musabbi irin jifan nan na mewa na mai tasbihi min a sha'i multaƙimi daga cikin mai haɗiya waye mai haɗiya kibi Allah ya ce falta dama hulhu wa huwa sai kifi ya haɗe shi to irin yadda wato mai tasbihi a cikin cikin kifi waye mai tasbihi ba yana tasbihin matta ba ya yi tasbihi to haka tsakuwa ta yi tasbihi hannun manzan Allah sallallahu alaihi sallama shi ne na ba zabihi ya yi jifa da tsakuwa ba a da tasbihin bayan tasbihi bi batnihi ma da tsakuwa sai a tafin hannun annabi nafzal musabbihi irin tasbihin nan na me nafzal musabbihi irin jifan nan na me na mai tasbihi min ahsha'i daga kayan cikin nan na multakimi mai hadiya shine ki an gane kuwa an gane kuwa sai ce me a jaruwa ko karfe nawa ne saura goma ko to bari mu yi wannan alfasul khamis fi mu'jizati sai mu dan tsaya mutane je su dan wata sannan sai a dawo sai a ci gaba hmm? a ba inda za a ko nan kare ko a lura